قال الألامة محمود الشكر العلوسي رحمه الله أقول حاصل ما ذكره في هذه الأبيات abun da ya faɗi a wa'annan baitoci, cikakken abin da yake nufi ya faɗi a wa'annan baitoci, yawaddihu huma wa radafil kitabi wa sunna. abin da ya zo a alƙur'ani abin da ya zo a sunna na fayyace shi قال ta'ala حور makasura حور mata ne masu fararen ido makasuratu masu killace mazaje ko kuma killatattu daga mazaje ita matar ta kai mata idan ka ganta ba za ka taɓa sunanin wata ba wanda za ka nema za ta zama ba'inta a wurinka saboda haka nan dole kawai in ti ba ita ba ta riga ta kame zuciyarka shine ka ko kuma zai iya ɗaukar ita killatassa ce ba ta ganin wani da kyau in ba kai ba. Dama yana ɗaukar ma'ana guda biyu, kuma ma'anonin sun yi, ma suna killace saurayi daga wata, ko kuma a'a ta killace kanta da wannan wanda take so, ba ta san kowa sai shi, to ko a haɗa, zai haɗu ba. Killatacciya ce mai killatarwa. sai dai killacewan ƙarshen ta wani zai na tambata mai killace me killacewa dan inugu hmm? <laughs> kebewa don nan kaga igala ya fi ka hausa nan ya san shi ya san bai mene ana ce killace shi ya san ya amma kai la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i manzilun bainar manazili to haka suke to suna iya haɗa guda biyu ta killace saurayinta baya tunan baya tunanin wata sai ita kaɗai kuma sannan ita ma ta killace kanta zuwa gare shi shi kaɗai nan ne dole ba inda za a fasara wannan sai dai da bulatanci. babu shi a hausa Allah rari hauti yau da kada sai da ce haka kawai kuma malam bello wannan dai shi ka ina mafin da ya tashi mafin da hoti to wannan sai da ce haka kawai shazu sai dai ka rubuta ta ka je ka tafi ka nemi Sheikh Sa'idu ko Sheikh Salman ki fassara maka ina aini ba zan iya fasara wannan ba na dai iya jan bakin kai rikici kake nema hanka ka ce so kai ka kama da shi da haka kai kana nema ne ka janyo faɗa tsakanin shi kenan muku ba ma haɗa faɗa وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة mummuni والله انا دوني تنتي tanti الجنة تمييز تنتي تنتي من لؤلؤة واحدة mujawwafatin an rarake ta rarakakkiya ce tsoluha sittona milan tsawonta sama mil sittin kaga faɗinta a galiba ne faɗi kan fi tsawo hmm? ban ji ba na ce faɗi kan fi tsawo kaga abin da ke a tsama dubi masallaci mu hawa nawa ne kaga biyu haka misal da sauransu to amma faɗi filin ba wannan fi yawa kaga na kafa ya fi yawa to amma ita labarin tsawon saman aka faɗi kawai ba a san kasan ba faɗin wurin to don haka nan faɗin wannan amma tsawon ne aka killace aka ce mil sittin wannan babu yadda za a yi kawai sai dai mutum ya yi aiki ya roƙi Allah ya ba shi aljanna in ya je can ya gani. Ilimi ya fi ƙarfi ilimin mutum, kuma wuce tun mina da ilimi, illa ƙalilan. Mu jawa, turuwa fi tuna milan. Fiha ahaluna akwai iyalai a ciki, na mutum. ya tsofu alaihimul mu'minu mummuni na zagayawa a ciki yau ina nan ko a ce bana ina nan baɗi ina can baɗi waccan ina nan ba duniya ba ne ba sarki to ai shekarun zai kare zai tsufa bai gama wurin ba a idan ai ba tsufa ba mutuwa shi yasa duk abin da aka faɗi sai ga yayi kaɗan idan ya je shekara kaza a nan auren wannan daga nan ya daga ya koma can can mai shekarunsa wani bai san da wani ba kuma wurin shi ne a haluna ya tsofa alaihi muminu fala yara ba'dhum ba'dhan Aisha an bai da bayani tanti bai da bayani amma inda maganan take sirrin maganan yake inda gizo maqasuratu shine inda maganan yake ai kaga ba in ka lura da malamai ba kowane kalma take mata sharhi ba sai mai bukatar sharhi in ka koro magana za ga akwai inda ya dunkule da sirrin na nan sirrin na nan To kuma ma abun da ake magana ana magana ‘yan ciki ne ba ana magana ginin ba. Wa fi labdin lahuma fil jannati khayma min lu'lu'atin mujawwafatin akwai shi a baya sir. Araduha fadinta sittuna milan. Kaga wancan طولها so wannan fa'inta mil fi kulli zawiyatin minha ahlun akwai iyalai a kowane kwana ma raunar akari na, bo sauran ba sa ganin sauran ya tsufu alaihimul mu'minu nan in kuka lura hidiman wanda izo duniya ya yi aiki ne ba su iyalan ne ake daɗaɗawa ba, a'a kai mai iyalan ne ake daɗaɗa maka, daɗaɗawa iri-iri saboda ka aiki. Wannan za a lura me ka gabatarwa addini, sai ka duba wannan jin daɗin haka da labarin daɗin me ka tanada, me kai wa addini, in ba kai wa addini ba, me kake shiri za ka yi wa wannan addini. in wannan duka bai samu ba to yanzu sai ka ɗaura aniya mai zafi masa baka makara ba fa'idan da yasa ka zo karatu kenan ka dubi ka baro daga inda kake akwai abin da ya kamata kai kana son ka yi baccin safe kai ma kana son ka ji labari kamar yadda kowa ke jin labari kana son ka ji duka watsar da su ka zo ka zauna to ai ko ya kamata ka koma gida da wani abu ya kamata ka koma gida da wani abu a ce wannan duk karatun da aka ba abin da ka tanada. da aikwai alama kana ku da rabo kana ku da rabo a lahira kullum ai irin wannan karatu a tashi baka canza ba kullum ai wannan karatu baka canza ba ba ana son ka faɗi kan ma ka faɗi amma dai da a ce ana yi da an gani aiki bai ɓuya. duk inda kaje kayo shi to ku za gani Allah zai bayyana abin iyamal Allah zai gani manzan Allah zai gani bayin Allah ma za su gani in ku ba ai ba ba abun da za su gani ba ga tsoron ruwa ya yi aiki kuma Allah ya kawo labari to kai fa ba kai ba ka ci abinci ka bubbuga sallah to don ka yi sallah ka je ka wannan kanka kai wa sallah fa'idan kanka ne sallah kai aure fa'idan kanka ne aure me kai ba dini kaiwa ba fa'idan kanka ne za ka samu amma jin daɗin kanka ne amma ainihin addinin wanne gudunmuwa kake ba shi kuma ba sai ka je ka gaya mutane abin da kai ba kana nan kana yi Allah zai bayyana shi ya dace a ce i e, kana da tunanin na yi kaza zan yi kaza ba gaddama ne za mu yi ba kaza na yi ƙoƙari kaza shi o oh, o oh. Allah Kai wa shi zai ce ka yi ƙoƙari shi zai ce ba kai ƙoƙari ba amma da yana faɗakar da kai in an kwatanta ka ga abin da bayan Allah ke wa addini baka ka komi zaune kake kawai a addini hasali ma ci da addinin kake kana more sunaye irin na musulmai kana more sunan musuluncin addini ni musulmi ne kana cin kaho da shi kana cin gajiyarsa amma fa addinin bai fa'i baka bai fa'idanta da kai addini baya fa'idanta da kai fi labdin Akhar, لهما aidan الخيمة درة fista في السماء na milan wannan tanti wani sunadari ne na duwatsu Tsawon a saba mil sittin fi kulli zawiyati minha a kowane hawa in ma hawa ɗaya ɗaya da kowace na da hawa ɗaya to kaga mata su kenan Don kuma an ce jaho bangarori ne daban-daban da suke tun da zuwa tsakani mil sittin kaga mil sittin sai ka tafiya bai to kila a ɗauka na mil sittin ɗin da gaba gidan mace ɗaya ne ko kuma ciki akwai kwanoni daban-daban daga mil kaza zuwa mil kaza akwai gida daga mil kaza zuwa mil kaza akwai gida daga mil kaza zuwa mil kaza akwai wani GRA to duk ma dai abin da aka faɗi kawai in ka tara ƙarfinka lamarin nan na da girma kuma wurin nan Allah ba zai ba mutum shi ba sai ya ba da abu biyu ya ce, dukiyarsa da rayuwarsa inna Allah hastara min an fusahu wa amwalahum rayuwarka ba ta da amfani in ka kawo rayuwarka me ta kake amfanarwa da ita dokiyar ka kai kake ci ta kai da ‘ya'yanka da matanka da kuma addinin fa hmm? ita ce asali aljannan ba eh wurin shakatawa ne wurin shakatawa ne wurin shakatawa ne sadaka durratu tuluha fi sama'i sittuna milan fi kulli zawiyatin minha ahlu duka wannan ana daɗaɗawa ɗan aljanna ne wanda izo duniya ya yi aiki tukuru ya taya manzon Allah aiki ya taya Allah aiki ya ɗabi nisa da abin da zai iya لا يراهم الآخرون وللبخاري شيخ ويسي وحده في في لفظ طولها ثلاثون ميلا شيئا على فضة آه، سوانتا ميل ثلاثين Saka gaya na sai أدي مينيني karshe za a ji menene gairul gorafil wal qasuri kaga gashi nan ka ci da zuci ne bukhari bindan gwari in ka zo ka ci da zuci ana magana kai maganan da ake ba ita kake magana ba kana neman wani abun da ba faɗi ba tukuna to kabi za ka je ka samu abinda abinda aka faɗa maka da abinda kake tunani za a faɗi har da ƙari za ka samu bi littafin mana zuwa ƙarshe ko bi maganan malamin zuwa ƙarshe bal hiya khiyamu fil basatini wa ala shawati anhari wannan duka tantuna ne daban-daban a gonakan gidan aljanna kuma a bakin rafi an je shi wurin shakatawa ne wurin zama na dindindin kuma Allah ya sani eh an ce to gidaje ne su ma wa'isan ne sun yi kamar da kautan tantunan ne abun aljanna hisa aka ce hakikatan lamarin sai an je mala aino ra'ad dan aka faɗi a wancan ne abin nan din ko babin da ya wuce ne sunan babin ma aradul janna ko kuma yace wannan da yamu ne wancan mai ice Eh? a'a ah, ah, wancan nau'i eh, sifatu gwarafiha sifatu gwarafiha wannan kaga kuwa tabbatar da din eh, khiyamiha tantunan ta ne lil bukhari wahdahu fi labdi طولها داوت wannan قال ابن ابي الدنيا ka washe ka ba magana ba mai murkata na da je tsakaninka da ubangijinka ka yi ƙudurin me za ka yi wa wannan addini Allah ya kalli ya rahama maka ya yi maka kyautan waɗannan wurare amma aikinka ba zai baka wannan ba shafi